Zabura ta goma sha biyu Don mai bi da kaɗe kaɗe da kayan kiɗi bisa ga sheminit, zabura ta Dauda. Ka taimaka, Ubangiji, gama masu tsoron Allah ba sa nan kuma; masu aminci sun ɓace daga cikin mutane, kowa yana yi wa maƙwabcinsa ƙarya, zaƙin bakinsu maganar ƙarya ce. suna cike da ruɗu a zukatansu, bari Ubangiji ya yanke dukan zaƙin bakinsu da kuma kowane harshe mai fariya, masu cewa, Da harsunanmu za mu yi nasara, leɓunanmu za su kare mu, wane ne gidanmu? Saboda danniyar marasa ƙarfi da kuma nishin masu bukata, zan tashi yanzu. in ji Ubangiji, zan kāre su daga masu yi musu shari. kalmomin Ubangiji kuwa ba su da kuskure, kamar azurfan da aka tace cikin matoyan yumɓu, aka tsabtace sau bakwai. Ya Ubangiji, za ka kiyaye mu lafiya, ka tsare mu daga irin mutanen nan har abada, mugaye suna yawo a sake sa'ad da ake girmama abin da ba shi da kyau a cikin mutane.